a tsaya kai tsaya ana zaka je tsaya nan na gajiya ko da magana bai shanu ba magana yarinya wunan da na je wurin shi na gan ka dere dere kai ka dama mutu je wurin yaya ka cire yarinya ka na yarinya yi magana da mutane eh ka gama ba anagama gama me zaka yi a ka ya kamata ka zo wurin yarinya ka yi minti a den ka te bi wen ma yi min ti biyar wen da yani ana so yi min ti goma amma ah, har ruwan ka kuma sai ka sai mutum sai ka sai yarinya yarinya na so zuwa wuri na ka ka ana yarinya zo yi magana din eh da na san tana so na dan kawo isa har neman ti amma da kai ka san ko ba ka san ka ko ni ban ma gane wai wai wace yarinya ce ni ban gane magana Aisha yari Aisha da na je wuri shi to Aisha sa aka ce ba ka eh na ce sa'a kace idan suka na san ka lele yaro yaro wato yariya ba dace da ni ba da ya dace ina ka da ka da kai wannan gaya maka da ko yau sai yau lana da na gani ka kofar gidan aisha zan ci bam da kai ko kai waye can ka ba mu wuri ya kai wani magana amma nake abin da nake so da kai duk sanda ka ƙara gani na ko a kofar gidansa Aisha ko kuma ka ganni a wani gurin ka sake kai mun wata magana banza wallahi sai na sa a kulle ni za a kulle bari ba sai mun hadu a wani wuri ba a nan abin duka da za ka yi ka yi ka abin duka da za ka yi duka buga waya sai ka buga waya ce ka buga jiya ala sai da ka buga jiya sai ne magani kawai ni wallahi sai ne magani kana magani tunda baka da mutunci da ka ji da mai magana kawai da ka fada kai ni in fada bari mana ka fada ne haka ala zan buga ka da kasa ala ko ka ji ka ba na kake ba zan canza wuri na zan canza wuri za ka sani amma Allah isa ganka a gurinta za ka sani kuma na fa na kan ka wurin zan sa dusin fashe maka kai ka mutu yana kuma mu ya aure da shi wai kai sha sha shakure ana magana suka ce wanda inda zan ma na fasa Salamu alaikum. Ɗan ke jidi. Na gajiya. A ah, ah, ah, ba matsala. Na gajiya. Musulmi ya ɗan uwan musulmi. Ni eh, hakan. Ya garin. Hakan lafiya lau. Narke jidi abin da ya sa na zo wajen ka. Eh. saboda wuna yaro hussein hussein eh abokina ne kuwa tare ba abokina ne yayi daidai ni abokinsa ne babansa abokin babana ne a jimin shi yayi daidai tun a haba ai ba tun yau ba to abin da yasa na zo eh. wuna yaro mm, akwai yanya da ina nima da ya wuri yaro kuma ya je wurin yanya ina so yi lalace kanshi ha yaro ya zo na yi na yi fira da yanya na jira na jira yaro bai bari yarinya ya zo ya gani ba na tura yaro na ba shi biyar na kara tura wani yaro na ba shi biyar na kara tura yaro na ba shi biyar sai da na kashe naira goma sha biyar yaro bai bari yarinya ya zo mun gaisa ba shi usaini <clears throat> shine na ce to na sani de zai bi na ya baci manufashi na ya buga biu biyu ah. ala da numfashi na ta gida bari kenan hmm? ah, a yayi bari na ce to ya kamata an zo maka eh gaskiya tun da kuna jimin shi ganin ka tare da shi to shi in ban da haukan shi daga shekaran jiya ma ta yarinya ta turo tana son shi kuma tun makaranta suka yi magana aure tsakanin shi da ita yaushe zai je kuma ya sama na shi birnin na ya rike waccan ya ban ma wannan kawai haba masu abuja masu neja da abuja eh, saboda haka ka gane ku hmm. ni zan gaya mashi ya rabu da ita kawai karka damu da wani ya birnin na wa kama na shi a ba matsala kowa da rubun shi a'a mhm. wannan ina ga rabanka ne rubuna ina jin insha Allah abinci na na gani ma rubuna rabanka ce kawai gwari a dai mai jina ya ta ce zan je shekaran jiya ma daman yana magana ka ai mun wuce kana gona a gona ba yace daman gwari na nan nace kana nan ina nan ayya talo kawa ba gani masu karin ka kawo mashi doya kuma barin gaya ma mai gari yake so ayya wannan koro ka sani yanzu mun gane dabara eh. mun sama irin doya daban-daban kala-kala a din kana so doyan sakwara ibayi ce da ka dafa shi kawai kafin da tukunya sakwara zaka gani doyan e ci da da da da da manja daban doyan shinkafa da na ci da miya daban doyan shinkafa da doya daban da ka sa shi a tukunya ka bi shi da kanwa eh. sai ka ji tukunya na kuku ya gama duka ita da kanta take daga kanta dole aya ai ah. lokaci ya zo kai ya kai ya sama karuwa kai ya bude gaba da sai an jima sai na zo doma da Allah garuwa kacin banza kai yaro yana son yarinya suna alkawarin aure yau kwana nawa ne ma rage auren nan ka zo ka ce wai ya rabu da ita dan kana ba. aisha ko ko ga ka san ka ne sai kin mata kaya kuma gari na damuna gari na hadiri kin zai kuma kin sake kwanta zaman da kike ne amma da kun tafiya ba ta ci gamin ba ina da shi to na gode kawo zan tafi ya ke mun da a mun komai ba ma baki mun komai ba ma da da yamma ce ce da kuka ba ta ga ki tafi ta markan ba ta nan a ce ki ya hakuri ka dawo kin maka kin tafi ba ce da kuka ba ne da kuka wallahi don kaya da yannan da ta kwana biyu da ta fata bani da ba ta zo da wallahi gaba ɗaya kamar ni na haife ta Alama aliku. Gwamnan gwamnoni a gwani. Auta gwada bisimila bisimila. A tafi da a ba kuma. Hau kan banki. na nan na kura da gwamnan mu ina eh. kaduna ba ta gwamnan na gajiya ya ajida ya jama ya iyali na gode na je gida ce min ka ta ka na bayan gida shi na ce to birin duban gungowa nan ina gunka kana eh, ina zaman injiniya ne mm. sannan kaji sakuna a'a magana kuɗi da na bin ka eh tana da kai ko a gaya mini aka ce ka bar mini kuɗi da abin maka na abin maka na gode saboda zaman tare na bin Allah ya bar zumunci mm. kaga an ci ribar musulunci kuma abun da ya sa ranar na tafiya na gami da yanya eh shi ne ya ce mini eh, magana aure muna yi mun daidaita komai da na nace yana kai wai babanka eh. yarinya ya ce yarinya wuri ci na kan eh. sai na ce to ya kamata tun da jimin shi da kai za yi karfi eh. yanzu zai ka zama sirici na da zai sa bi ka ba ita dai kyauta ba mai da hannun agogo baya a jama'a duka sun abin da ka ban dai kowa ya ce da na bar mm, ha. to kuma tsakanin da kai tun da ka zama sirici na dan gwari <laughs> ba ni da ya da ka da ya ba ni da ya nan eh, ya aure wala ba riga ta bace yar wa na ce a ba ni na haife ta ah, ni ban taba haihuwa ba tun da yar wanka ba kan me dore aure shi ba to yarinya nan ne ma zuwa ta yi kuma nan da akwai yaro da ta gani tana son sa ina son ta kaga ko ni ne mai daurare ba zan yi magana biyu ba yarinya ba ina nan ba ta ta tafi ta koma can ta ta yi ta koma Kano bani kuduna ka kai bani kuduna kai sai ni cina birshi dan gwari na ci maka asirici na garci kuma kudin bimbir maka ba tare ce nyari a kafa dan eh, gwari Allah sai ka bani kudin wallahi za ka jawo kanka mutumi bulkani bilan su kaka tsakani an ce shi kasan Allah kai wallahi zan ma ta rediyo zan ma sa sama ka girka kai zan ma saukar area wallahi girka kai ni na ga ma ka tsakani na sace kai wani abu da baka sani ba ba ka rike min kwallon riga ba to eh, ka rike dubu daya dubu daya baka san matsayin shaƙiyayen da a hukumance ba kai ka zo ka same ni har ah, gida ka shaƙe ni ko ka bar min na dari uku ci gaba da shaƙewa shaƙe ni shaƙe shaƙe ni wallahi ya sake kama sake kama dubu ɗaya da ɗari biyar ala ai mun kusa gangara wallahi in aka ji mama ya kai ciku jana kaka bani kuduna tun da yanyani ya kace ya ta yi gidan baban ka bani kuduna na haka na na yi baka taba zuwa ofishin ofishin wa kare wa na yi <laughs> ka <laughs> <laughs> eh, yan sanda za a bani guda kayyan a dan ta kori wofi ah. Ah. sai ne ya aka yi ne amma fa gaskiya kana jin daɗi wallahi talla kana jin daɗi wani shayi ne wani haske na sha wahala wa an daɗi